رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وهكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga farin jakada annabin tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala zai hada mu a wannan lokaci tsakanin magariba da isha a nan sabon garin ancau da ke karamar hukumar ikara a nan jihar kaduna wannan ba karamar nima ba ce da allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana da jiya muna garin ancau ba yau wannan lokacin yau da sabon kuma aka yi na mata wallahi ba karamar alkhairi ba ne irin haɗuwa da ake yi ana tunasar da juna mai allah ya ce mai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi rashin wannan da wasu ba sa yi a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa aka halakar da su ta yadda al'umma su zauna haka kawai ba mai cewa a yi ba mai cewa a bari wannan yana sa fushin Allah ta'ala ya sauka a cikin al'umma in kuma Allah ta'ala ya fushi da mutane to ba irin halin da ba za su samu kansu ba da Allah ta'ala ya magana a cikin suratul hud sai ce falawla kana min al-quruni min qablihim ulul qiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum yace la falawla kana min al-quruni me yasa ba a samu ba na al'ummun da suka wuce ba a sami ƙoro baƙiyya ba a samu ma'abota hankali ma'abota natsuwa jajirtattu ba yan hauna an fasadi fil ard gaskiya na hana barna ba ya kasa inda an same su to ko da ba a gusar da barnar duka ba azaba tana dakatar da Allah ta'ala yana tsara azaba mu lura idan aka samu waɗanda suke cewa a yi abin da Allah ya ce a yi a bar abin da Allah ta'ala ya ce a bari Ku gani to ko da ba a bari din ba barnar kenan kuma ko da ba a yi umarnin da suka ce a yi ba wannan yana sawa Allah ta'ala ya jinkirta da azaba shi ga mutane tunda ne har an samu wasu da suka san abu kaza kyau ne suke suke hani suke sawa a yi abu kaza mara kyau ne suna cewa kada a yi to ko da masu yi sun ci gaba da yi Allah yana jinkirtar da suka azaba amma a zauna kuris ba mai cewa a yi ba mai cewa a bari asali ma sai a yi ta barna ba kowa ya kau da kai wanda suke kokarin nemo kawo gyara a daga ganin kamar sun kawo wani sabon abu wannan kuma idan al'umma ta fara samun kanta irin wani hali to tafiya ta fara tafiya Allah ta'ala ya tsare idan ba mu manta ba a cikin suratul a'raf Allah ta'ala ya mana bayanin ashabu sabti su ashabu sabti na ce asabt ita ce asabar Allah madaukin sarki ya bai ma yahudawa ranar juma'a ta zama ita ce ranar ibadarsu suka ce an dafau su ba za su karɓi ranar juma'a ba dama ta yake na daga cikin bijirwar yahudawa su ranar asabar suke so allah ta'ala ya bai ma nasara mushirbar da musulmi ya ba su ranar lahadi ranar juma'a suka ce a'a su ranar lahadi suke so yahudawa suka zaɓan su ranar asabar a matsayin cewar wannan ranar ba za su yi wata hidima ta su ba ba za su sana'a ba ibada za su yi sun ware ranar a matsayin ibada to tun da sun yi wannan sai Allah ta'ala su kuma mutanen wannan garin mutane ne masu dab da teku rafi suna da suna kamun kifi shikenan sai ku suka kama kuma yanzu ya za a yi ranar asabar kullum jarabawa in Allah ta'ala ya zai jarraba sai Allah ke ranar asabar take ranar hutu ranar da ba aiki kenan sai ka ga kifi ya fito a kan ruwa kuru-kuru kana ganin kifi kamar ka ɗauka da hannu ya fito gefe ya fito ina ne domin a ƙa'ida ranar ba za a aiki ba amma ranar da ba ta asabar ba ɗin kake ji ko kaɗawar ruwa da sunan kifi ya yi wani abu ba za ka fi ba to wannan yasa suka dinga canza tunaninsu to yanzu ya za su yi tunda dai ranar asabar ranar hutu ce amma kuma gashi babu ranar da ake samun kifi sai ranar asabar to a nan sai mutane suka kasu kashi kashi wasu suka ce su ba za su kama kifin su ranar asabar sun saba ma ko saba ma ba sun saba ma mun samu kashi na nawa kenan kashi na daya kashi na biyu suka ce to su za su tashi su yi wa'azi cewar wannan kamun kifin ranar asabar bai halatta ba nauke na kenan akwai mabarnata da suke barna su ne masu kama kifi ranar asabar a wannan lokaci ba wai kamun kifi ranar asabar a yanzu ba a yanzu na kama kifi ranar asabar ba abin da ya sha kanka da shi kawai halas malas ne ba ranar da ba za a kama kifi ba amma muna maganar bayan sai waɗannan suka ce za su kama kifi ranar asabar sai waɗannan suka ce su ka tun da kamun kifi ranar asabar bai halatta ba su za su tayi su wa'azi masamu jama'a nau kenan biyu sai wasu jirmagu yan ba ruwanmu sai suka ce su ba za su kamun kifi a asabar ba amma kuma ba za su hana kamun kifi a asabar ba wasu yan ban har yasa masu kazo suna magana da masu wa'azi suna cewa da su lima ta ibuna qauman illahum an aw a azaban shadida dan me kuka zo kuna bata lokacin ku kuna wa mutane wa'azi mutanen da Allah zai halakar da su ku kyale su kawai in ji yan ban ruwan mu kenan suke faɗa wa masu wa'azi dan suke wa'azi wannan lokaci da ake ciki kowa ita kashi kamar da yadda yake faɗa sai masu wa'azi suka ce a'a ma'aziratan ila rabbikum mu muna wannan wa'azi ne don yanke musu kufi ranar alkiyama ba za su ce ba a faɗa ba to a daidai nan muna da jama'a guda uku jama'a ta farko masu kamun kifi ranar asabar mabarnata kenan jama'a ta biyu masu neman kawo gyara waɗanda suke wa'azi cewa bai halatta a samun kifi ranar asabar ba jama'a ta uku su ne yan tsakiya suka ce su ba za su kamun kifi ba amma kuma ba za su hana ba Allah ta'ala ya ce lokacin da azabar mu ta zo su waɗanda suke kamun kifi ranar asabar ɗin sai aka ce su zama gare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina azabar da take wannan a ce mutum ya zama gari shi yasa da suke ta faɗa al'abar nan annabi cewa asalin mutum daga bari yake saboda suna so yadda aka zama da kakannin su bare su ce ai kowa ma kakan shi biri ne Allah ya sauke Allah ta'ala ya ce su waɗanda suke barnat sai aka zama da su barai. su waɗanda suke hana barnat sai Allah ta'ala ya tsamar da su ba abin da ya taɓa su. Nau kira biyu ya sai saura ɗaya waɗanda yake su ba sa wa'azi ba kuma saɓanna ɓanna sai ake shiru a kansu da kasir ya ce shirin da ake a kansu ya ishe su azaba ƙarshen azaba kenan da wasu ya suke an zama da su aladu wasu suka ce an zama da su kaza suka ce da ƙur'ani bai faɗa ba ne shiru amma dai shiru a kansu kawai ya nuna ƙarshen azaba su ne dan an faɗa mana masu gyara an gyaratar da su mabarnata an musu kaza to wannan darasi ne da za mu ɗauka na akan a duk lokacin da kaga barna ka yi ƙoƙarin gyara ko da maɓarnacin bai gyaru ba ƙoƙarin da kai ka samu lada kenan faɗa mai da kai ka yanke mai uzuri rana da kyawa ba zai ce ba shi bai taɓa ci ba iyakaci dai ya ce ya ji a bakin suwa ne shi ma Allah ta'ala ba abin da ya shafe shi akan wannan shi dai ya turo ne da manzanni isar da sako an ta kodo ma ja ana min bashirin wala ja a ja'aku bashiru wala nazir mun tura muku da manzanni ne dan rana alkiyama kada ku ce masu gargadi masu bushara da gargadi ba su zo muku ba tabbas dahir masu gargadi sun zo muku to kenan wannan zai zabarar da mu zai zabarar da mu sosai da sosai a cikin gidajenmu a cikin unguwanninmu a cikin lungu-lungu da muke da shi kada mu wasa sosai da su dai akan abin da ya shafi magana akan kawo gyara duk lokacin da mutum ya ga ana barna ya yi iya kokarinsa ya ga da duk hanya wacce take ingantacciya da zai bi domin ya ga ya kawo gyara a ciki shi ne abin da ake bukata wata rana manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tashi cikin dare ya tashi ce la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad iqtarab ya tashi cikin dare ya ce la ilaha illallah ya ce bala'i ya tabbata akan larabawa na wani sharri da ya kusa yin dumfaru ya ce ga azaba can ina kallon ta tana sauka a gidan da sai mai ɗakin shi ta ce ya rasulallah a nuhu na kuwa fi na salihun ya bayan Allah ya ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah za a halakar da mu wa na salihun a cikin mu akwai mutanen kwarai wajen jumlar ya rasu lalla yanzu za a halakar da mu bayan cikin mu akwai mutanen kwarai mutanen da suke karatun qur'ani suke zikiri suke salata annabi suke kaza za a halakar da mu alhali a cikin mu akwai su sai ma Allah ya ce na'am iza kafuran khabar tabbas za a halakar da ku idan barna ce yawa saboda su masu wannan suna yi ne a karan kansu in ka kwana kana sallah kai kaɗai za ta amfana eh in ka wani kana azumi kai kaɗai zai amfana in kai ta karatun qur'ani kai kaɗai zai amfana amma idan ka karanta qur'ani ka karanta fa zai amfane ka yi amfani wani idan kai wa'azi wani zai amfani, in kai siya wani zai amfani. to yiwu kokarin kawo gyara shi ke zai yi sabon Allah subhanahu wataala kenan wani yana karfafa mara gwiwa A kan mu tsari da musulunci ya karanta kan mu iya yin wurin kawo gyara cikin al'umma ba da faɗa ba ba da hayaniya ba domin mai abin faɗa baya faɗa wani shi da alama wannan ita ce takaitaccen rashin faɗa abin da za mu yi magana a kan shi shi ne wasu hadisi guda biyu hadisi na farko ma'aikin Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana zikiri da shi da safe yana karanta shi kafa uku wannan hadisi wannan kalma kuma ita ce rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya ya ce raditu billahi rabban in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce raditu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin abun bauta abu na nau kenan na ɗaya hadisi ne ko wa bil islam dinan na yadda da musulunci a matsayin addini nau kenan biyu wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasula kuma na yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah gaba ne kenan gaba annabi sai da aminci Allah su tabbata a garshi yana karanta wannan da safe kafa uku mun ce da safe bayan sallar asuba kenan kafin ka tashi ko ka farana haka ne yana karanta su da mareci ma'ana bayan sallar ishe, abin da bayan sallar asar zuwa sallar magariba wannan shine hadisi da farko wanda ya hada mana raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya sai kuma irin wannan hadisi da ke cikin sahih muslim da annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce za ka fa'al iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallama rasula Allah sallama ce za ka ya ɗanɗani fa'al iman ɗanɗano na imani ya ɗanɗana na imani waye wannan mutumin man radiya billahi rabban duk wanda ya yarda da Allah shine abin bautarsa duk wanda ya yarda da Allah shi shi kadai wahdahu la sharika la shine abin bautarsa to wannan mutumin mace ko namiji yaro ko babba duk wanda ya yarda da wannan ya ɗanɗana na imani ce za ka ba mal iman ya ɗanɗana abinci imani ya ɗanɗana ɗanɗano na imani waye wannan man radiya billahi rabban duk wanda ya yarda da Allah shine ubangiji wa bil islami dinan ya yarda da musulunci shine addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyi rasula kuma yarda da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine annabi ko manzo kun ga wannan hadisi na biyu shine hadisin farko hadisin farko raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyar rasula haka zaka ce raditu na yarda shine ma'ana shi raditu billahi rabban na yarda da Allah shine abun bauta wa bil islami dinan na yarda da musulunci shine addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyar rasula kuma na yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi kuma manzo kuma kun ga shine hadisin dai da ya za ka fama iman ya ɗanɗana abincin imani ya ɗanɗana ɗanɗanonin imani man razuya billahi rabban duk wanda ya yarda da Allah shine ubangiji duk wanda ya yarda da wannan mu wallahi ka lura duk wanda ya haɗa waɗannan ku za ka ga talauci baya sa shi komai Allah wallahi za ka shi a nafe. ana cewa kai ba ka jin garin nan ba sai ka ji ce alhamdulillah saboda me saboda duk wanda ya haɗa waɗannan abubuwa wallahi hankalin shi a kwance yake in ya samu haka Allah ya kaddara in ya rasa ma Allah bai kaddara zai same shi ba to zaman me za ka tada kanka to kisa duk wanda yake karanta waɗannan irin waɗannan fikirai, wala za gan shi hankalin shi a kwance domin zikiri ne da yake da lasisi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga waɗannan uku farko su ne wannan uku biyu to ashe kenan waɗannan suna da wasu darussa da ya kamata ne mai darasi a kansu tun da su a rasulun bai faɗa a can su yake faɗa kafa uku da safe kafa uku da yamma kuma su ya faɗa dai a hadisi ya ce duk wanda ya yi da wannan ya ɗaɗɗan imani abu na gaba waɗannan al'amuran guda uku su ne abubuwan da za a yi maka tambayar su a kabari yasa hafizul hakim yake cewa wa anna kullam muqa'adun mas'ul madinu man wa man wa inda zai yuthabbitu al bi sabit alqawl alladhi alladhina amanu wa yumkin al inda zalik bi anna ma muridu al-ma'ani yace wa anna kullan kuma lalle babu wani mutum guda daga cikin mutuka wa annan kullum lalle kowane mutum guda muqa'adun wanda za a tayar ne a kabari mas'ulu kuma za a tambaye shi a tayar da shi ya zauna a tambaye shi ga tambayoyin man waye ubangiji wa madinu ko menene addini wa man rasulu kuma waye manzon da aka aiko maka tambayoyin kenan uku kenan wannan ba mutum zai ce ya samu likin cikin garabawa ba ne sai da bari ya je kama hada hada shi ya san tambayoyi ne uku a kabari da zara tambayi zai ce a rakushi shi ne ke ma ka san da wani i tsohon karatu da wani ikaratun karatun gobe jarabawa ana shiga aji wa ke ci karatu wanda in karatun gobe jarabawa yana kanin tambayar abin da ya karanta kuma yana zubewa to abin da nake so mu fahimta ku lura tambayar madinu menene addini man rabbu wane ne ubangiji wa madinu ko menene addini wa man rasulu kuma wane ne kuma waɗannan guda uku da wannan bawan hafizul hakim ya faɗa su ne guda uku da Allah sallama ya ce za ka ba ma iman marabi billahi rabban su ne guda uku da Allah sallama ya ce raditu billahi rabban wa bil islami kenan to ashe kenan ba karamar darasin bane akan waɗannan abubuwa guda uku ina aka ce marrab wane ne ubangiji da wancan hadisi ya ce za ka ba ma iman marabi billahi rabban da kuma tun ya ce raditu billahi rabban kun ga akwai ar-rabbu da yake nan a hadisi dan akwai kuma Allah za ka fama iman man radiya billahi kaga billahi da Allah kenan ko rabban a matsayin ubangiji kaga mun sami Allah mun sami rab. sannan kuma a can hadisi raditu billahi rabban kaga Allah da arrab za ka fama iman man radiya billahi rabban kaga akwai Allah akwai rabb naka ce Allah shine sunan Allah na baki daya duk wani suna da ba Allah ba yana biyo sunan Allah ne a cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala shi yasa kake ga Allah ta'ala yana budewa in zai lissafa sunan shi sunayen shi zai lissafa farawa da Allah sai safo sauran Allahu la ilaha illa huwa alhayyu qayyum ko ga me aka fara gabatarwa Allahu sai ya kawo alhayyu ya kawo kuma alqayyum amma duk sun biyo bayan Allahu ne haka yake a tsoron a ayatul kurfi haka yake a farkon ali imran haka ne yake a ƙarshen tsoron Alhashari. huwa Allahu allazi la ilaha illa hu al-malik al-quddus salam duk zaka ana fara da Allah ar-rabb suna ne Allah subhanahu wataala kamar yadda muka sani Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye sunayen shi kuma sunaye ne kyawawan sunaye sunaye ne mafiya girma da ɗaukaka So haka zaka zaka kira Allah ta'ala da sunayen shi baki ɗaya ka roƙe shi da abin da kake bukata ko ka kira shi da wani suna daga cikin sunayensa wanda ya yi daidai da bukatarka kowane suna na Allah ta'ala ya daidai da bukatarka ma'ana kana neman ilimi sai ka ce ya Allah don sunanka al'alim yake ilimi mai amfani kana neman arziki sai ka ce ya Allah dan sunanka ar-razzaq kana neman gafara ya Allah dan sunanka al-ghaffar kullu ko to idan ka ce Allahu da yake rabitu billahi rabban kenan ko idan ka ce Allahu shine al-ma'budu bi haqq shine wanda yake abun bautawa da ya cancanta a bautan shi idan ka ce ar-rabbu shine alkhalik wanda yake mahalici kuma da ya halitta ɗin sai yake renanta tun daga kankanwa ta hata girma shi ke kula da ita babu wani da ke kula da ita kulura da ke ko isa ce to kenan yanzu in ka ce raditu billahi rabban kenan ka yadda da Allah shine abun bautarka babu shirki a ciki sannan kuma shine wanda ke renanta shi ne wanda yake kulawa da kai to a lokacin da ka yi yadda da wannan ka faɗa a fata baki dole zuciya ta amince kuma dole gaban jiki su nuna kenan a wannan lokaci da kace raditu billahi rabban na yadda da Allah shine abin bautawa na ɗaya tallintan to ashe kenan shi zaka bauta ba sai mu ce to bautar nan ya take sai mu ce akwai nau'uka da yawa na bauta sallah bauta ce kullura sallah bauta ce kenan wanda ba Allah su subhanahu wata ba za a yi mishi sallah ba E mana tunda ka ce ka da Allah shine abun bauta da cancanta kenan wanda ba Allah ba ba za ka yi mai sallah ba addu'a ibada ce haka Allah ta'ala ya ce ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala ku! kuma ubangijinku ya ce, Udu'uni ku kiraye ni astajib lakum zan amsa muku In innal na yastakbiruna an ibadati lalle duk waɗanda suke girman kai ga barin yi mun bauta kaga wannan addu'ar fa ita Allah ta ta'ala kira da suna bauta kenan addu'a ka ɗaga hannu ka ce ya Allah kai mun kaza ibada ce to tun da ka ce raditu billahi rabban ashe wannan bai halatta ka rubi kowa ba bai halatta ka ɗaga hannu ka ce ya wani yi min kaza ba wanda yake wannan ba ba Allah subhanahu wataala ba bai halatta ka ɗaga hannu ka ce ya rasulullah yi min kaza ba kuna jira bai halatta ka ɗaga hannu ka ce ya ababakar siddiq yi min kaza tun da aka ce bai halatta a kira manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to za a kira babu wanda za a kira to ke dai yanzu in mutum ya kira wani wa ga yanzu bai yadda bai yi akwai matsala akan rabitu billahi rabban dinsa idan hatsari ko masifa ta afka wa mutum ko tuntube yayi duk da yanzu ce masifa tuntube ne abin nan mota ce ta tangal tangal za ta fadi rijiya ce wani dai hali da mutum ya shiga da Allah ta'ala ya fara cewa cai Allah zina idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lalle mu lillahi na Allah ne baki daya kaga al'ubudiyya ta zo cewa kai bawa ne to kenan ashe yanzu mutum zai faɗi sai ce shehu kuma tsanfodiyo kuna jina da kyau ya ake ciki eh? in zai ya zame zai faɗi zai ce ya rasulallah eh akwai matsala ko da kuwa ya faɗi raditu billahi rabban da baki akwai matsala saboda haka ba Allah da ala cewa ya Allah zai ne idza asabatu musibatin qalu inna lillahi bai faɗi sunan kowa ba bai annabi ibrahim ba bai annabi nuhu ba bai annabi salih bai faɗi kowa ba suna shi kaɗai ya faɗa to yanzu akwai matsala ga duk wanda wata masifa ta same shi yana ɗinki ne aka ɗauke wuta motar shi ce ta zabe motar shi take tangal-tangal menene yake faruwa akwai matsala sosai ya shiga mummunan hali ya kira wani wanda ba Allah subhanahu wataala waɗanda suke bauta ma lata da uzza wanda yake su sun yadda lata da uzza suke bautawa idan suka shiga jirgin ruwa masifa ta abuka musu ba sa kiran lata da uzza don Allah suke kira kun gane ko Allah halarci ya ce sai idza raki fil fulki idan suka hau irin manya-manyan jiragen ruwan nan kaga kawai sai tuta kawai ake take kadawa sai da a wannan lokaci jirgin ruwa da ya lube shi kenan to a wani lokaci ba sa kiran lata ba sa kiran usa Allah cewa ya da'a Allah shi da din sai su kira Allah shi kadai suna suna gamsuwa da kiransa suna tsarkake ibada da kiransa idan suka kai gaci sai su yi shirka wai na da har nan da kenan ga yadda suke ga yadda suke to yanzu a kake gani ga wasu musulman wasu na cikin mawuyacin hali ba sai kira wasu Allah ake kira kuma ka yi magana a ce baka san girman wannan ba ko ka san girman shi ko baka san girman shi ba dai bai kai manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko ma haka yake ba to manzan Allah bai sa a kira shi ba irin waɗannan abubuwan su ne abin da yake da hatsari kuma dole ne mu yi bayani wani hali yasa kake ganin mutum kullum yana cikin kunci babban kunci shine kuncin zuciya wallahi shine babban kunci amma lokacin da zuciya ka tawalku Allah ka ka sa a gaba wallahi ba abin da zai same ka izinin Allah zaka kwana ka tashi ba ka da shi amma ka da ana cewa wallahi wani bai san halin da ake ciki ba wani shi wallahi da wallahi wani tuwar zuciya amma a duk lokacin da mutum yi ci zuciyarsa ya ɗan fara ta gawa ne gawa ne gawa ne gawa ne gawa ne to wallahi asara ta ta hukuma kun ga mun bada addu'a nau'i ce ta ibada saboda ka bai halatta ka kira kowa ba a lokacin da kake abin nan haka na alisizar neman agaji kamar wanda muka fa ambata ke da neman agaji gobara ce waliyo daki ne zai rufto wayo abin nan abin nan da ake ba ai ba shi ne neman mutum yana wayo din nan ba ba shi ne aka ji ba a ga Allah kadi ake yi shi sa Allah madauki sarki ya sake ba mu misali a lokacin da annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi da shi da sahabbansa suka bayyana a sararin bada da shi da sahabbansa ba su da yawa su da uku ne da wani abu su kuma kafirai ninkin ba ninki suna nan da yawa makare annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ga sahabbansa kaɗan ne kuma ya ga kafiran nan makare sai ɗan haru yana ya Allah ka agaza a daidai wannan lokaci a ranar fata ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya daga hannu yana cewa ya Allah waɗannan fa su ne bayinka ya Allah idan aka halakar da su ya Allah ba za a bauta maka a bayan sai manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama da kanshi ya kirayi sunan Allah ya kirayi Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ce iz tastaghifuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangiji fasta ta na kuma sai Allah ta'ala ya amsa muku so daga yan uwa wannan yana nuna mana abin da yake daidai shine mutum ya tsantsanta bautar shi ga Allah subhanahu wata'ala shi shi yana daga cikin nau'ukan bauta ibada shine yanka yanka ibada ne duk dabbar da zaka yanka ka san akan me yanka ta ka yanka ta don suna ne hakika kenan wannan ya halatta ka ta dallaye ne wannan shari'a ta tabbatar da ita masa wani kenan biyu ka yanka ne don ka ci a gida wannan ya halatta nau kenan to haka duk dabbar da za ka yanka idan mutum yanka dabba don wani boka ya ce ya kawo fingi ko ya kawo agwagwa ko ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza ya bayar aka yanka ma wani aljini to ya sani ya karkatar da abin da yake bauta ne ga wani Allah subhanahu wataala don Allah ta'ala ya tabbatar da yanka a matsayin bauta ya ce inna salati kul inna salati wa nusuki wa mahayaya lillahi rabbil alamin kul inna salati kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin kul ka ce inna salati lalle dukkanin sallata wa nusuki da yankana wa mamati da abin da na ce a yi bayan na mutu wa mahayaya da abin da na yi ina raye lillahi rabbil alamin duk Allah ne ubangijin halittu duka to kenan bai halatta bai halatta ka karkatar da wani nau'i na bauta ga wani Allah subhanahu wataala ba dole ne mutum ya hatara akan wannan wasu abubuwan ana yin su ga wani Allah maraukin sarki ne da sunan tabarruki ana neman shi. sai ya ce za a yi wani taro ka ga ɗebo masara an sa ƙarƙashin inda ake taron wai ita za a je a shuka ko a ɗebo abinci a kawo wai albarka daga yana albarka ta suka kawo ko mutum zai tofar da yau wani ya buɗe bakin sa ya zuba mai a ciki ya ɗibi cuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne wanda ake tabarruki da rigarsa da yawunsa da najirar shi da komai da komai wato irin waɗannan al'amura al'amura ne masu da hankali in dai har waɗanda suke sun yarda da lata da kusa za su shiga mawuyacin hali amma su yi wurgi da lata da kusa ɗin su kira Allah shi shi kadai to amma lallai illa kan za ka yi mamakin wanda ya ce ya yarda da Allah amma ya shiga wani mummunan hali kuma ka ga yana kiran wani Allah subhanahu wataala Allah ya fita da hankali saraka dole mu rike gabar mu fahimci za ka fama iman man radiya billahi rabban wanda ya yarda da Allah shine ubangiji idan ka yarda da Allah subhanahu wataala shine ubangijinka to ka sani fa shi kada zaka bautawa ba za ka jingina abinka ga wani wanda ake kira ubangida ba wai harkar nan sai kana da ubangida kullum su zuwa ko ana faɗa wannan a kasuwanci ana faɗa wannan a siyasa a cewa ya yi ubangidanka mutum nawa ne aka yi musu jarabawa ba su da kowa a sama ko suka ci kuma ka ba. kima ka babban abin kenan da zani tunda mun fahimci wannan sai mutum ya lizimci roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan duk wata damuwarsa da duk wata buƙatarsa shi ne wanda zai baka ya ƙara maka ya ninka maka duk wani wanda za ka kira shi ma mabuƙaci ne ga wurin Allah a wurin Allah subhanahu ta'ala duk wani wanda za ka kira mabuƙaci ne ga Allah subhanahu ta'ala da Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara antumul fuqara ila Allah ya kuma da duk gaba ɗayan ku fakirai ne mabukata ne a wurin Allah subhanahu ta'ala wallahu huwal ghani Allah shine wanda yake tsantsar mawadaci baraka yan uwa dole mu fahimci wannan kada a yi maka rufa ido a yi maka maɗin domin da yi wallahi ka tsaya ka kaɗaita ibadar ka ga Allah subhanahu wa ta'ala bangare na biyu na hadisin shine zaka ba mu iman marwazi billahi rabban wa bil islami dinan wanda ya dada musulunci shine addini to anan menene addini kun ji tambaya ta menene addini addinu huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rusuli addinu abin da yake addini kuwa ma shara'ahu shi ne duk abin da Allah ya shar'anta ala lisani rasuli akan harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallam yanzu in aka ce maka menene addini sai ka ce addini shine duk abin da Allah ta'ala ya shar'anta shi akan harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi ne addini ne tambaya da ce me addini wa zai ba amsa eh mene ne addini eh eh kene akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallama A'a ba za ka maimaita ne addini shi ne wanda da Allah ya shar'anta shi a harshen manzon Allah sallallahu ta'ala muna so kowa ya rike ne ku gane ko kowa ya rike karu kuma ka kara ba wai a tashi a ce mai aga ba na baka kasa rike komai inda za a tambaye ka a ce maka menene addini sai ka ce addini shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta shi akan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan abin da Allah bai shar'anta shi bai shar'anta shi akan harshen manzo Allah ba eh ba addini ba to wannan Allah wannan ita ce magana duk abin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai zo da shi ba wani abun ba addini ba wanda ya zo da shi shi ne addini kun ga irin waɗannan maganganun irin su ne ake ganin wai a ce suna da zafi kuma wannan maganar ba ni ne ko kai ne muka faɗa ba abu ne yana nan a cikin littafi shekaru aru aru ake karantawa abin da Allah ya shar'anta a harshen manzo Allah shine addini shi yasa yanzu in aka tambaye ka aka ce sallah mece ce ka ce addini ce saboda me saboda Allah ya ce wa aqimus salata wa tu a kaga Allah ya sharanta ta an an tambaye ka azumi fa zaka fada ya ayyuhal ladina a kutiba alaikum as za ka tambaye ka haji fa zaka fada ka ce addini walillahi ala nasi shijjul bait in ka tambaye ka in ka tambaye ka kyautata ma marayu fa za ka ce addini ne saboda me sauraron salama ya ce wanda yake ɗaukan nauyin maraya nashi ko na wani to ni da shi a aljanna kamar haka ne duk wanda yake ɗaukan nauyin maraya karka zo kai ta koki wallahi marayu ne waye ya mutu ya ban musu wallahi karka koki akan wannan duk wanda ya ɗauki nauyin maraya yake kula da su salama ya ce shi da wannan a aljanna kamar haka babban yatsa ma'ana tazarar dai babu nisa kenan wani ya nuna mana taimakon mara addini noma ba addini saboda ne duk wanda ya shuka abin da ya shuka to duk abin da ya ci wannan abin ubangiji wata ala, ya ce mutum yana da nada a kai shi dawa ce ta fitar kai sai wata ta ko wata tsadda ko wata dabba wata tsuntsuwa ta je ta cizga ta ci kana da kana da lada ko kuma alkama ce waɗannan al'amura addini kun gano wannan ko wannan shi ake buƙatar duk abin da shi sani a kamar ya ce wala ya zama wani fa'al fiye da ta yi alama kuma mani ashe kenan abin da aka ce abin da ba za ka iya kawo magana shi a littafin Allah ba ba za ka iya kawo shi a sunnar manzan Allah sallallahu wa sunan ba wannan abin a shi gishi guda noma ka bayan an yi shi ba har aka kawo da za a fitar da zakka wa to haka ku yau ma hasadi wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin wannan addini ke amma duk addinin da bai zo a harshen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to malam duk yadda za a ce maka yana da falala duk yadda za a ce maka yana ɗauke zunubin shekarar ta wuce da wuce za ka zo duk yadda za a ce maka yana da kaza a ji shi gefe guda duk wannan kada in ja ka me zai ja ka manzo Allah ne ce ayi idan mun yi magana a su manzo Allah ne ce ayi to ne shine addini addini addini shine duk abin da Allah ta'ala ya shar'anta shi a haka akan harshen annabi kenan abin da Allah bai shar'anta shi ba akan harshen annabi to bai zama addini ba in aka harshen wani ne ya zo da shi ko a mafarki ko a wasu abubuwa wannan su ta barewa Allah ta'ala shi ne mu baki daya amma abin da yake addini shi ne abin da ya zo akan harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wani wanda ya bi addinin da ba musulunci ba duk wani wanda ya bi tsarin da ba musulunci ba falan yuqbal minhu ba za a taba karba a wurinsa ba ba za a taɓa karɓan wannan abin da ya yi ba na farko kenan abu na biyu wa fil akhirat min al shi kuma a ranar lahira yana cikin asararu dan me dan yayi abin da ba sa shi lura wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi wani addini wani tsari da ba na musulunci ba ba za a taɓa karɓar wannan ba to shi kuma tsarin musulunci ba tsari ne da a ganin ina ganin ya kamata ya haka ba ko kake gani ya kamata ai haka ba haka musulunci yake ba ai ko gini ne ko gidanka ne ya rushe ko ɗakin ka ya rushe abin da yake naka shine ka buga bulo ka tara ƙasa ka kwaba me yasa ba ka ginin da kanka kake zuwa ka ɗauko magini eh idan ka ɗauko magini ba shi ke cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ba kenan in kullum addini ba abu ne da za a zaura a ce mun yi kasa ba a abu ne da an riga an tsara shi abin da ya rage mana kawai bi wannan shi ne addinin musulunci kuma dai za mu makan mu adalci mu karkade duk wata kura da wani kaikaye-kaikaye da yake zuciyarmu wannan shine ne abin da za zo zuwa gare shi shi yasa a hajjin bankwana a hajjin da Allah tsira da aminci Allah hajjin shi ne daya kar ka manta wasu salama hajjin shi daya a rayuwa so ɗaya ne yake hajji ana kiran shi hajjin bankwana ne ba wai ya yi wani hajjin kafin wannan ba a'a a wannan hajjin ne ya yayi bankwana da mutane baki ɗayansu don wani bai taɓa ganin shi ba sai a wannan hajjin a dan adadin mutanen da ke garin Madina da su tufin ne ya zo inda zai ɗauki harami mikati kenan sai da ya awa ashirin da hudu ma'ana maimakon ya yi ya huce sai da ya tsaya a nan har gobe ta yi daidai wannan lokacin saboda tun na ƙauyukan kowa ya malalo ya kwararo ya zo nan a fara aikin hajji tare da shi kun gane ko annabi tsira da abinci Allah su tabbata a gari shi ya dauki duniya a nan ya kama hanyar Madina hanyar Makka suke tafiya kwana tara suka kai yayi kaza ya ce ku karba aikin hajjin ku daga gare ni suka ce ba zan sake haɗuwa da ko bayan wannan shekara ma'ila Allah ta'ala bai mai tsawon rai na ya sake dawa shekara ta sake dawa yana da rewa to a ranar arafa a filin arafa a wannan fili ne fa Allah ta'ala ya saukar da aya ya ce al-yawma a yau din nan ak martu lakum dinakum na cika muku addini a yau nan na cika muku addini waran fito na kuma islamu dina na yarda muku musulunci shi da addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu wani ni'mati na cika muku ta waran fito na kuma islamu dina na yarda muku musulunci shi da addini yanzu an cika ko a cika ba abin da ya sa muka ce an cika saboda Allah ya tabbatar a ayat suratul to yanzu kenan idan ka ɗauko wani abu ka ce a ɗan ɗa a sa to kenan ba a cika ba shi yasa kake ganin bayan wannan saukar ayar ba a jima min manzo Allah ya koma ga Allah dan ya gama abin da bai to irin waɗannan maganganun da sai a ce suna da kaushi ta yana suke da kaushi ɗaya bidiyo ko dai mu yadda da abin da yake a cikin Ƙur'ani? mu abin da ya saba mushi ko mu mutum ya saki abin da dan ba za mu ce mu saki abin da ke cikin Qur'ani ko ko mutum ya saki abin da ke cikin Qur'ani ya kama wanda yake wajen Qur'ani din mutum da bai sharar masallaci ba zai yi kaso to kun ga wannan da Allah ta'ala ya ce ya cika to kenan ba maganar kuma akwai wani abu da za a kawo na'am to idan akwai idan ba maganar akwai wani abu da za a kawo kuma gashi da zaman ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi kwana tara akan hanya yana tafiya zuwa aikin hajji ashe kenan ba a jirgin sama yake ba ashe maza Allah bai hau jirgin sama ba bai hau mota ba bai hau keke ba masallacin shi bai gina shi da da suminti ba bilan suminti ba bai sanya mashi kataki a sama ba bai sanya mashi bututun magana ba bai sanya mai darduma a cikin masallaci ba bai sanya mai abin da rufin kwano ba don ba da rufin kwano aka yi abin da nashi ba da yacin da biyu ne to yanzu ya za yi yanzu ba za a ce an yi abin da ban Allah bai wuce ma mun gano wannan sai mu ce Allah zaka tabara wannan ba abu ne da yake da alaƙa da addini yadda sallah da azumi suke da alaƙa da addini da kusa ba duk da shi ma addini kuma yin jumla ta amma baya cikin wannan saboda annabi tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya ga mutanensa suna wani shuka suna mata biro kirli sai ce me yasa suke wannan ya musu magana sai suka daina sai shekara ta zo da biro ne ba sai ce me ba zan ta ce ya rasulullah ai ka ce kaza ka ce kaza ce a wannan al'amarin kuri na duniya kun fi da sanwa sai zama da wannan jumlatan ne aka halatta muku shi amma duk wata dabara da bata samu ma shari'a ba wajen ke noman masara ke noman jima ke noman ayaba ke noman kabewa dukkanin da mafi sai mutum ya ce ai Allah ta'ala cewa hi wal khaira wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wal khaila da dawaki wal bighala da alfadarai wal hamira da jakai litarka ɗaukinan wal khaira wal bizar wal hamira litarka buwa domin ku hau wa zira ku ibadu kun ga anan Allah bai fadi cikin sama to a shi kenan ke ma yanzu ka hau sama kai bidiya Allah bai faɗi mota ba a shi ka mota kai bidiya abin da ke kawo irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da dama abu na farko wai shi ya yi da ya yi bidiya to amma kai ban kayi an yi wanwan kenan kullum da wannan kenan ko abu na biyu bai fahimci ayar ba inda ya fahimci ayar ce karasa gaba Allah ta'ala ta yi wal khaira wal bighala wal zuwa wazira sai ce wa ya khuluqu ma la alamu wa ya khuluqu kuma Allah yana halitta kaga ya khuluqu a larabci na hau Fili ne mubari khalaqa ya halitta ya khuluqu yana halitta present continuous abin da kuke kiran shi ko wanda ake yin shi yanzu sai Allah ya ce wa ya khuluqu Allah yana halitta ma la ta'lamun abin da ku sani ba kenan wadancan da aka ce wal khayla wal bighala wal hadira su shi suka sani shi sa aka fada musu sai Allah ya ce wa ya khuluqu kuma yana halitta kenan jirgin sama da mota da waye duk yana cikin abin da yake yi kai wani bai zama bidiya ba dan shekara goma sha biyar baya wai sama gudunin gudan naira dari tunda da da yau muna eh, goma sha biyar watan shi ca shekara ta dubu ɗaya da dubu talatin da uku talatin da ɗaya ga watan oktoba watan goma shekara ta dubu biyu da biyu kullum da ke ko shekara ta dubu biyu da sha biyu baraka mafi shekara ta dubu biyu da kuma sha biyu ita ko kwayar naira ɗari shekara ta nawa kai ta eh abin nan alif ɗari tara cikin da tara aka yi ta kashe ƙarshe haka da ke jiko to in ka ga shekara goma sha biyar baya ba a san za a yi wannan ba daga baya ake wannan ake ɗari ake ɗari biyar ba kai ma yanzu baka san me za a yi ba don Allah ta'ala a yi wa'i wa ya khalifu tashin ka mota irin mota nawa ka sani daga tantan sai kanta motocin da ka sani da da waɗanda ake da su yanzu an samu canji ko a samu canji ba an samu canji dan Allah ta'ala ta yi wa ya khuluqu yana halitta bai gama halittar ba yasa kake ganin kullum sababbi suna fitowa amma mun faɗi wannan ne domin akwai waɗanda suke mutane ma ɗin ɗibi a ido su ce da su to ai kun ce ba a kaza yanzu bai sa kake kewa kake sa takalmi ai manzo Allah sallama mai sa takalmi iri kaza ba ai iri kaza ya sa wai ce irin waɗannan abu Allah ta'ala cewa yi wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wala talbisul haqqa bil batil kada ku lullaba gaskiya da ƙarya ku tsaya ku yi mutane ƙiƙanin bayani abin da yake addini ne addini wanda ba addini ba aiwata da shi to idan aka yi haka wallahi al'umma ta samu zaman lafiya so haka dole mutum ya da da cewar addini shine abin da Allah ta'ala ya shar'anta kulura shine abin da Allah ta'ala ya shar'anta kenan shari'a ka bi ba hakika ba da Allah ta'ala bai dora maka ba hakika ba dan cewa kuma da Allah ta'ala shari'a ta min amri amri fattabi'ha dan duk wasu hanyoyi ne za a yi wa mutane a ce akwai shari'a akwai hakika akwai kaza akwai kaza duk bi aiwa mutane matan da matan ma Akwai da su daga tafarkin da yake Allah ta'ala ya tsare mu saboda ka sani addini shine abin da Allah ta'ala ya shar'anta wannan akan harshen annabinsa duk abin da bai zo akan harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na addini ka aje shi gefe guda wannan shine isa ce rawtu billahi rabban wa bil islami dinan na yadda da musulunci shine addini kenan mutum ba zai addinin gargajiya ba addinin gargajiya addinin bori addinin tsafi addinin dodanni addinin iyaye da kakanni wannan babu shi a musulunci wannan kwata-kwata ba a addinin gargajiya kuma ku lura a addini ne ba ake cewa gargajiya amma inda za ka tsare shi gefe guda a da gidansu wannan mai yake da shi zai ce a zai gidan su tinka ce da dalli kaɗan ne ake sa tsarnu ku gane ku daga baya ba aka zo aka cire wannan sai ake katanga da ake katanga ƙarsa sai aka sa ɗan boto a sama daga baya aka cire ɗan boto aka sa kwano daga baya aka zo aka cire kwanan ake bulan siminti kun gane ko sai aka kwana kuma sai ba a kawo wanda kowa ya sa ba sai aka so wani daban me yasa bai zauna asalin ginin da iyayen shi da kakanni suke a ciki ba me yasa bai zauna asalin ginin da iyayen shi da kakanni suke a ciki ba dama mala wasu sai ce ai dacin wa'ancan din da su <laughs> ba ba san ma addinin ba kun lura da da me ake ci abinci ina ci akushi ne ina da kadan ne cikin wani suka samu akushi ku gane da me ake yin miya ba da kalwa ba kafin daddawa ma ta zo kun gane wannan da ke ku to amma me yasa yanzu ake sa kafa zabo ake sa dunkule ake sa kaza ake sa har akwai wasu madara ana sai da ita a cikin duk dai abin da ke kare miya daɗi ba za a ce ai iyayenmu da kakanninmu duk bushu duk mangul da abin da suka tsaya duk ba za a yi wannan magana ba fa a wai sai an zo batun addini ne sai a ce iyaye da kakanni wanda yake addinin iyaye da kakannin nan fa sun haranta wa mata karatu sai a ce mace kwata-kwata kan karatu saboda in ka ga mace ta iya karanta fatiya to abin nan muryar gidansu yana dab da fitar ga masallaci kwata-kwata kowa ya san wannan kwata-kwata mata ba sa karatu kuma waye ce mata kada su karatu waye ya ce mata kada su karatu mata sai da suka ce ya rasulallah shin kai annabi ne na maza banda mata ka yace shi annabi ne na kowa da kowa sai da yi ware musu rana don karantar da su don karantar da addini annabi tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya kasance a sallar idi idan ya hudu ba ya hudu ba ga maza aka kammala sai kuma ya daɗa matsawa daidai wurin mata inda za su ji ya yi musu hudu ba amma kar kuma ta ba cewar mata kada su yi karatu ba wannan bangaren addini ne da su ake cika so makarantunan su ba fana fa kun kuma ba to su kuma ba shi nan ya halatta su je ne karatun ne bai halatta su yi ba mata suna zuwa shago su sayar da ta ko kuma su siya shi ya halatta su je su yi wannan ne bai halatta su karatu ba suna zuwa gidan biki ko ba zuwa daga ina biki ina zuwa biki me ake yi biki shi ya halatta su je wannan ne karatu ne bai halatta su je ba duk waɗannan abubuwan dole ne a tashi Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum ku tsamar da kawunan ku wa ahlikum da iyalanku ku tsamar da su ne naran wuta menene makamashin wannan wutar wa quduha hannasu wal shajara makamashin wannan wutar su ne mutane da duwatsu haka dole ka tashi ko da ba ta karatu kamar ka ba to ka san ta yi ka yi iya kokarin yin ta yi kar kuma ka ce za ka zan kome ta kan tafi a'a in tana da fasaha ka bata ta zuba karatunta ta ɗauke maka nauyin wani ɓangare na ka ma gaba ɗaya abubuwa fa da yawa duk shi na mata suna yi mace ce ba ta kasa gidan zama gidan aure fa zama a gidan aure ta kasa ta tafi fim ta shiga kungiyar masu fina-finan hausa ko fina bai nufin ciki ko na gwari ko ba na menene ko na nan fi ta je tana yi ba waje ka ji ita za a buga ma waya wani za ta ba da shawarar da za a yi zaman aure wacce ba ta iya zaman gidan aure ba malamai jahilci ba abinda ba ya sawa ne. kuma mai ga wannan jahilci nesa da karatu sai ga bai ban matar shi ta je karatu ba amma kuma duk inda aka yi wani bakon fim bakon sabon eh, cd ya riga iso gidansa duk wanda bai sharan masallaci ba sai yanzu kaso duk wanda bai bar matar shi ta je ta yi karatun addini ba to wannan kwakwalwar sai ta dora wani abu a ciki ko dai a shariya ko canfi ko waƙoƙin hausa ka ta zauna tana zubo maka waƙoƙin hausa kaga yaro karamin ya ɗauki fastar nan zai faɗa maka duk sunan mutanen da ke ciki ba tare da ya karanta sunansu ba shi kuma wanda don haka babu irin sharrin da ba za a kulla ba ba abin da ba za a faɗa ba amma duk wannan nasiha ce muke ma juna da buga misalai wanda za su iya fito da al'amura fili dole dai ka tashi ka yi karatu dole ne iyalanka su tashi su yi karatu in na tambaye ku akwai wanda bai taɓa jan hadisin an aisha radiyallahu anha ba hmm? akwai da bai kowa ya san wannan an Aisha ta Allah anha an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda ba mace ce ba ta shi sai karatu ba to ya ga ci ya ce ai wurin mijinta ta yi sai wuce to suwa ta karanta masa daga cikin manyan ɗalibanta mata akwai amratu binti abdurrahman ita amratu binti abdurrahman daga cikin manyan ɗalibanta maza akwai malamin imam maliki wani anas kenan imam maliki wani anas ya yi karatu ne matsayin shi a wurin amra matsayin jika ne a karatu ita amratu ita ta karantar da malamin imam maliki wani anas kowa ya sai imam malik to manya za a ce mata ba sa karatu malamai anya babu lauci cikin naɗi kasan dai za a naɗa rawani aka sa lauci kana ganin naɗin zai zai zama daidai wani yana kuwa babu wani abu da ake anya ba matan nan cutar su ake yi ba ba a zo su yi karatu don kan su gane an ya babu wasu abubuwa ku a ciki bai yi karatun ba bai don matar shi ta yi ba bai bar yayin su ba amma a shari'a ko sarkin marhuzawa sai haka sai ga zance ai yaro ne zai bari idan eh, ba abin da ba za a faɗa ba na san lokacin da abin mamaki ne a gari a ci a gyaro da taba ko ba gaba ta ba ba wiwi ba ba abin nan ba ta ba shori shugaba ba abin amma yanzu ya ake ciki sai ga kuma kwata-kwata ba wacce ake magana ba a'a saurayi dai da yake kokarin ya ya kame kansa yana kokari ya sallah akan lokaci ya girmama iyayensa shi za a sa ma kwakwan zuka a tuntun tukar jininsa saka yan uwa dole ne mu tayi mu bi mu juna mu hakuri addinin nan dole mu tashi ne shi babu maganar musulunci ba maganar gargajiya musulunci ya zo ya yaki gargajiya ne canfe-canfe ne bidiyoyi ne mugayen akidu ne duk musulunci ya zo ya karaɗe su da da zara an ji kukan mujiya sai a ce to saboda Allah da a ce ana mutuwa da tuniyar zuwa ke numfashi su da su rufe kuwa ke ba gazan canfi ƙarya ne yi ke ma ta san duk a cewa da mayi ne a ce mai ta ce duk wannan karatu ya zo an share ta a bayan ƙasa ko dai mutum ya zama matsafi shi ne kawai zama cincirin matsafi An ba magana wani malam a ce mun sa malam addu'a mun sa malam kaza kawai matsafi ne Allah ta'ala ya tsare mu sai ka yan uwa dole ne mutum ya tashi ya kare addininsa ya kare addininsa isa rasul ya ce man radiya billahi rabban wa bil islami addinin ka yadda da musulunci shine addini duk abin da ba musulunci ba ake so a turo shi ta taga a sa a musulunci to ku sa hannu ku mai da shi ciki na rasulun ce iman a hada fi abu na haza ma nisa minhu ko kuma rad daga aisha wata kuma yace ba aka karbo daga aisha wai ka san yana faɗan wannan ne don mu daɗa sanin ba mata a tsaye suke akwai kai ban zai shi ibn hajar al-asqalani wanda yake shi yake da littafin bulugul maram kuna ji shi yake da fatawul bari wanda ake mai kirari da kamusu sunna kusan babu wani hadisi da yake a duniya da izinin Allah zaka zama cikin fatawul bari ko da ba cikin bukhari ibn Hajar zai kawo shi domin sharhin wani hadisi ku fahimci wannan da kyau malamar da ta bai certificate ta jinjina shi ta jinjina shi ta jinjina shi ta ce yayi a lokaci yana ɗan shekara ashirin da wani abu ita ce yar ɗan uwan ibn taymiya zainab zainab ibn taymiya shekul islam kenan yana da ɗan uwa to yar dan uwan ce ita ta jinjina shi ta ce ya isa ba ta ce kuma mace ba ba ta ce ba in ana maganar mata a fage ilimi inda za a ware zama mai zaman kanshi dan ai maganar yadda mata suke sukuwa suka sukuwa da duniyar ilimi tilla-tilla daki daki abin zai baka mamaki zai baka mamaki sosai da sosai da wata rana kawo da littafin da mata suka rubuta ko suke ta hakiki a kansa wannan fa magana karatun mata kada yi ko kada yi wani wurin ne ma ke yi wani wurin tun matan sun riga sun yi fitin kau mazan kaɗan suke hango roɗo da su Allah kuwa raka ko ba ta yi karatu don ta zama malama ba ta yi karatu don ta cire makanta jahilci wannan shine abin da ake bukata abu na uku a hadisin shine marabiyu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya rasula ya yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ne kuma manzo shi dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Muhammad dan Abdullah shine Muhammad dan Abdullah ko dan Abdul Muttalib ba mudallabi ba ba cewa mudallabi Muhammad huwa bin huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim shi an haife shi ne a watan Rabi'ul Awwal sallallahu alaihi wa alihi sallama a birnin makka na eh? ga rabi rabi'a wani eh na watan rabi'a wani magana cewar sha biyu ga watan rabi'a awal aka haifi manzo sallama tana cikin magana masu raunin gaske in ana bincike na ilimi ne fa akwai ruwayar da abin da ya kawo almakadarsi a cikin littafinsa muktasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa an haife shi biyu ga watan rabi awwal ha ka gwana abu kuma na da mako biyu ga watan rabi awwal wasu ruwaya ta farko kenan ruwaya ta biyu kuma cewar wasu ka ce shida ne ga watan rabi awwal haka ake samu akwai biyu ga wata shida akwai tara ga watan mace awwal da aka kawo ruwayoyi cewar sha biyu ga watan rabi awwal ita ta shahara a bakin mutane amma a littafi tana cikin wani nesa sosai ba na kurkusa ba ma'aiki Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi an haife shi ne a birnin Makka kuma ɗauki wani abu sai Allah ta'ala ya kaddari annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya tashi a birnin maka, domin birnin Makka ne tsakiyar duniya in ka ɗauki geography ka ɗauke duk inda yake da ruwa tunda ruwa ya fi doron ƙasa yawa ka ɗauke ruwa ka ɗauke sahara kun gane ko to ka bar daddanin ƙasa to maka ita ce tsakiyar duniya sai Allah ta'ala ya sanya da'awar ta zama a fakiya don za ta kaɗa gabar da yamma kudu da arewa kun gane ko abu na farko kenan abu na biyu kuma sai Allah ta'ala ya tura shi zuwa ga mutane baki ɗayansu wanda yake annabi shu'aib zuwa ga ina aka tura shi madiyan wa ina madiyana akhawu shu'aiba annabi salih zuwa ina aka tura shi zuwa ga samud wa ila samud akhawu salihah annabi hud ina aka tura shi ad wa ila adil akhawu huda annabi isa عليه الصلاة والسلام زوجة بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل kowanne annabi za ga an tura shi zuwa ga garinsu su zuwa ga wannan su amma shi manzan Allah su salama saboda shi ne khatimun nabiyina wa imamul mursalina sai aka tura shi zuwa ga duniyar baki daya fari da baki ja da kore da duk dogo daga jini kafin su shi yasa shi da awarsa take buɗewa da ya ayu nasu kaga bai ce abin nan waila arab wanda yake wannan ita ce aqidar da ake so a amfani da ita a duniya a ce annabi ne na tsibirin larabawa karfe da da wannan ko kuma a najeriyance a ce addini ne na hausawa ko a mutu addini na mutanen arewa duk ba haka bane qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ka ce ya ku mutane ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku ce bi baki daya wannan shi ne magana cewar manzo Allah su salama an turo shi ne baki ɗaya babu wanda ya samu wannan lawadar da wannan daɗin zai manzo shi kaɗai ne wanda aka tura shi zuwa ga duniya baki ɗaya kuma bayan shi babu wani annabi da za a yi bayan shi babu wani annabi da za a turo shi sa aka kira shi khatimun nabiyyin ma muhammadu na ba ahadin min ne, wa sunan ba, wa khatimin nabiyyin kuwa khatimin nabiyyin yake ra'ayoyi ne guda biyu tabbatattu daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma'aikin Allah ne kuma cikamakin annabawa ne idan aka ce shi ne cikon annabawa kiran bayan shi babu ne babu wani annabi to kenan yanzu wannan yana nuna mana bayan shi ba babu wani wanda zai zo ya ce mana kuma ga wani sako in dai ba wanda manzan Allah ɗin ya bari ba ya ce ga abin da manzan Allah ya ce tun da yanzu ka ce ga wani sako a ninke an ba ka shi ka kawo ko ka raba ka yada to yanzu ba ka yarda da cewa manzan Allah shi ne ke kuma da annabawa ba wannan shi ne kawai wannan haka yake shi ne imamin mursalin abin nan jagaba gaba na manzanni da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshi yayi Isra'ila da Mi'raj da ya dawo sai da aka tayar da annabawa a Baitul Maqdis ya wuce ya musu sallah sannan ya wuce gida sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akwai shika-shikai na imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai shika-shikan musulunci guda biyar ba akwai shika-shikan imani guda shida shika-shikan imani guda biyar na farko shahadatu Allah ilaha illallah ita shahadatu Allah ilaha illallah tana da shika-shikai guda bakwai kuna jira da kyau wanda yake zuba lokacin bayanin bane ita shahadatu anna muhammadu rasulullah tana da shika-shikai guda biyar shi shike na farko shine ta'atuhu fi ma amara yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya cikin duk abin da ya umarni in dai ka yadda da shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to za ka yi mai biyayya ne cikin duk abin da ya bayar na umarni ba za ka tsaya kana sauraron to kuma yanzu ba ka da shi manzan Allah ba ne amma ta baki mutum ya faɗa ko kuma a abu jujjala yake kaɗawa amma bai ji da wannan ka fa'atu fi ma'ama isa rasul mai ke cewa abin da na umarce ku ku yi gwargwadon iko kenan yanzu idan mutum ya saba ma umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuna jina da kyau kenan ya saba ma sharatu anna muhammadan rasulullah a ga hatsari ne kenan ko da ya faɗa a baki bai kata a kafai ba in kuma ya kwana yana faɗa shine ta'atu fi ma abu na farko abu na biyu wajtinabu ma anhu naha wa saja kuma a nisanci duk abin da shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hana ya tsawata duk abin da ka san manzon Allah ya tsawatar ya hana to ka nisanci wannan abu shi yake nuna cewa kayi da shi manzon Allah ne abu na nawa na biyu abu na uku tasdiqu fi ma akhba ka yau cikin duk abin da ya baka labari duk abin da aka ce maka manzan Allah ya ce ka ce haka ne wannan abu yana cikin haibiyat kwakwalwarka ta ɗauka? kwakwalwarka bata ɗauka ba kawai ka ce ka yadda ne tasdiquhu fi ma akhfa gaskata manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama cikin duk abin da ya bada labari Masa masamuran kenan uku na hudu wa Allah yi ubadallaha wa Allah yi ubadallahu illa bi mashara kada ka bauta ma Allah sai da abin da manzan Allah ya zo da shi rajojo in dai ka yarda manzan Allah shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kada ka bauta ma Allah sai da abin da shi ya zo da shi domin shi kadai ne Allah ya sa ya zama tsani tsakanin bayi da mahalicinsu tsani ta isar da sako tsani ba ta abauta mashi kai ibadar ba ko shi kadai ne yake bayanin shari'a saboda haka ba a sa mala'ika jibril ya kawo maka ba ba ta ga jibrilu ya kai maka ba ya kai mun ya kai muku ya kai musu ya a duk ba sa wannan ba malaika jibril an sa shi ya shine ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah ya da kenan idan wani sako ya zo ba ta wannan isradin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai jibrilu sai rabbul izza to wannan ya abin nan ba shine wa Allah ya rubuta Allah kada ka bauta ma Allah illa bi masha sai da abin da manzo Allah ya zo da shi domin in ba haka ba ka wuce gaban Allah ne ka wuce gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ka wuce gaban Allah da manzo Allah dan in kai abin da ba a saka ba ka wuce gaban Allah ka wuce gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abu da muka faɗa na hudu abu na biyar na ƙarshe shine wa anna da'awatuhu shamila kuma da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da'awa ce gamammiya baki daya ta hada kowa ba bambanci babu wannan abin na malamai ne su su kadai waɗannan kuma na gama garin mutane ne a'a yadda sallah a zahar take raka'a hudu haka take akan kowa in banda wanda yake matafi matafi shi zai raka'a kuma ba magana ya manta kasoro a gida a duk ba wannan magana tunda ba tafiyar ka manta ba ai da zaran ga ya tafiyar da zaran ka abin shi kenan kawai kaga sai wanda yake matafi kaga matafi sifa ce wannan matafiyin babba ne ko karami malami ne ko mai neman sani in dai matafi ne shi zai raka biyu wanda ke zaune a gida zai raka hudu malami ne ko ba malami ba shi muka ce da'awar manzon sallama gaban miyar da'awa ce kowa da kowa ce wanda ya fi matsayi a wurin Allah shine wanda ya fi tsoron Allah a cikin ba a cewa na ba to haka wannan shi ne majalisi a tsaya a faɗa mutane tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ga waɗannan abubuwa guda biyar shi kaɗai yake da su tasdiquhu fi ma akhba ka gaskata cikin duk abin da ya baka labari in dai ya tabbata manzo Allah ya faɗa ka ce haka ne kawai ba sai ka tsaya kana bincike a ciki ta'atuhu fi ma amar ke mishi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni ijtina kuma an na hawa sada ka nisanci duk abin da ya hana ya tsawatar wa Allah yi ubada Allah illa bi masha kada ka bauta ma Allah sai da abin da manzo Allah ya zo shi wa anna da'awatuhu shamila kuma da'awar manzo Allah kiran shi ya gama kowa da kowa babu wani matsayi da mutum zai kai a ce shi yanzu kuma ya kammala bauta ya yanzu kawai jira yake ya mutu ya shiga aljanna babu wannan ah. babu wannan babu wani matsayi da mutum zai ke a ce sallah ta fada a kansa azumi ya fada a kansa saboda tsabajin bautarsa saboda tsabajin fiyayyarsa shi yanzu ya riga ya gama ya sami yaƙini ku gane wannan hatsari ne babu shi a musulunci babu shi a musulunci har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin cutar ajali yana sallah sai na Abubakar yana bayansa yana daga murya mutane suna sallar sallah ba a taɓa ruwaitowa cewar manzo sallama a kowane lokaci da bai yi sallah ba ga dole ne a tashi a tsamar da bayi daga bautar bayi zuwa bautar ubangijin bayi wannan shine magana kuma waɗannan abubuwa guda biyar su ne abubuwan da suke tabbatar da kai masoyin manzan Allah ne ka faɗa a baki ko baka faɗa ba kuma da su za mu auna duk wani wanda ya faɗi cewa shi masoyin manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam an gano wannan da kyau kuma duk wanda ya san darajar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba zai kwararo yana buga bujujala yana yana Khadija Mustafa wallahi ba zai wallahi duk wanda ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yana kiɗa yana rawa in ji kala rawa yana kwaso ka za ka yi fara ko yana cewa wai mutum yana yana Khadija Mustafa in ka ga mutum ya yi wannan ya sai da idawo da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙasa da darajar mahaifansa sai ya faɗi wannan magana don babu yadda za a yi mutum ya zo yana kiran sunan mahaifinsa a kwararru yana cewa ya mahaifinsa na mahaifinsa sai ya kuna jira da kyau zai iya wannan ya ɗauko gwangwani yana kira mahaifinsa yana kira mahaifinsa yana ya mahaifinsa na wancan yana kira mahaifinsa ba sai yi ba to amma ya yi wa manzan Allah su nama to sai da idawo da darajar manzan Allah ƙasa da darajar mahaifinsa sanifar wannan magana masu Allah salamatu wal afiya irin waɗannan masifu da suke afka ma ƙasa wallahi ku dinga tunan daga yana suka kuma kuma a saba ko min musiba su fi ma kasa ba ta yi ku wa ya a muka sai kana kiran sunan manzo Allah sallama bi daraja afdalu khalqillah shi ya halitta Allah baki ɗaya? wanda Allah bai kira su bai kira sunan shi a Qur'ani ba bai ce ya Muhammad ba sai dai ce ya Isa inni mutu a wa asirka ilayk يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من معك يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فهم وآتيتك وكمن الشاكرين وقالوا ولا يا إبراهيم أعرف عن هذا أما يا محمد سيدي يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا أيها النبي يا أيها الرسول هكذا الله يجيب ya ce ya Muhammad ba isa ma aka hana ku ce ya Muhammad la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kaza ya ba'u kamar yadda kuke kiran sunan kar ku faɗi wannan magana shi ya sa da wannan mutumin ya zo a hadisi na biyu ya ce ya Muhammad aka gani alif islam sai kuma ya faɗa sai ce fa guda dalahu sai muke mamakin sa dan ya ce ya Muhammad mu kuma ba ma cewa ya Muhammad to amma sai ga mutum yana kiran sunan manzon Allah gatsau ya ce ya Muhammad kala rabi ya ce mu da muke wa'azi ma mu ce kula da mu ba sai kai kake kira eh. kuma gaskiya ya faɗa Allah eh, shi kan ta Allah ta shi da gafara Allah ya rahmu shi so da ɗan uwa mai mutunan mu nasiha darajar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a daraja ba ce babu wanda ya kai yin da Allah ta'ala zai gana da annan Musa alaihi salatu wassalam sai ya ce ya je wuri kaza amma da zai gana da manzan Allah wasallam sai ya kai shi can sama daman yana sama sai ya kai shi can sai da mala'ikar jibril shine mai mishi zaki ko lantar sai ya canza muraka sai kuma ce ga wata take kai zama mai zagi a gaban ka har sai mala'ika jibril sai da ya wuce da shi har sai da ya wuce da shi saman bakwai sama ta bakwai yadda mala'ika inda annabi ibrahim yake sai ta bakwai sama wallahi ibrahim khalilullahi mai girma gurin lillahi daɗin nan gurin lillahi game da hukunsa babu samari sai maka kullatar al'arshi Allah ya kira bawan shi sai jibril ya ce ai shi nan zai dakata matsayin shi manzo ya iso isra'ila saka ya kai inda ba wanda ya kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba za ka taba ji an faɗa ba sai wasu yan bana bakwai da baya cikin addini ma ka yarda da shi sai kuma a ce wai dole sai ka yarda da shi ai ma ya shakku man baka yarda da shi ma mai imanin ka bai cika ba saboda ka yan uwa mu mu adalci mu faɗa mutunan mu hakika na abin da yake gaskiya darajar manzan Allah su salama karamar daraja ba ce shi sa, kalmar shahada ka ba ta cika ka ce ashadu Allah ilaha illallah ba za ta cika ba sai ka hada da wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi ya sa kuma a nan sallallahu alaihi wasallam yayin cikin wanda ya daddana daɗin imani yace man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyar rasula so da ka ba a kaza ba magana ga manzo Allah bai kira sunan shi haka a Qur'ani kar ka kira kar ka zo kana kira sunan manzo sallallahu kana buga mutunta ba haka ake ba haka ake ba shi hukuncin hukuncin shi daban suke la tarfa'u aswatukum fawqa sawti an-nabi murya ba kar ku daga murya sama da sautin muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka daga murya ka sama da muryar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka aka karanta da hular duba na zama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake rayu lokacin da ya koma ga Allah aka karanta da mu kada ka fifita magana kowa akan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa da an ka ara ar-rijal wa qawluhu fa qawlu rasulillahi aska wa ashraf wannan ita ce maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ka jaba ma shi ke ka jaba ma shi Allah ta'ala ya girmama wannan bawan nashi shi kuma zan sanar in ma baka girmama shi ma duk inda ba ta sun girmama shi to amma duk da haka kowa da matsayinsa matsayin Allah shi ne a bauta mashi wahdahu shi sharika lahu ba a faduwa a kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cin abinci a ce da sunan ma'aikin Allah ba a faɗa wannan ba a shan ruwa a ce da sunan ma'aikin Allah kowa da abin nashi Allah subhanahu wa ta'ala a bauta mai shi shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kade ta shi wurin biyayya in dai bi ne shi aka ce maka bi shine kuma da aka ce ka bi in ka ki bin baka shiru ba Allah ta'ala ce wa yanto fi ruhu ta ta in kun bi shi kun shiru in ba ku bi shi ba ba ku shiru ba shi kadai Allah ta'ala ya fa Allah ta'ala ya tsare mu tsare mana imani waɗannan abubuwa guda uku ne da mulki imani da Allah a matsayin shi ne mahalicin kowa da komai shi ke kulawa da su da su kamar da bayani ya gabata da sauran bayanai abu na biyu imanin cewar wannan addini da musulunci shine addinin daidai babu wani addinin da ya kai shi balle ya zarta shi babu wani tsarin da ya kai nashi balle ya zarta shi babu wannan dole ka kudirce tun daga kokon zuciyarka sannan kuma ka sani manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine cikamakin annabawa shine kuma imamun manzon kamar da bayani isa ne gabata waɗannan abubuwa su ne abubuwan da za a yi mutum tambaya kabari kamar da muka bayani da wane ne ubangijinka mene ne addininka wane ne manzanka ka abin da muka yi na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓanya ladan wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala shi ya fi mana baki daya Allah ta'ala ya ci kan waɗanda suka rasu waɗanda asara ta afka musu gidaje ne mai ne abinci ne muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi tsarkaka da sifofin shi mafiya ɗaukaka Allah ta'ala ya mayar musu da sabon arziki Allah ta'ala kuma ya sanya wannan ya zama kafara ne na zunuban su baki daya wanda suka rasu kuma Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya rahamshe su Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare su baki daya mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cikin kamar yadda annabi Yusuf alayhi salatu wa salam yayi addu'a ya Allah ta, tawaffana musulmi wa alhiqna bis salihin ya Allah ka dauki rayuwar mu muna musulmai ya Allah ka riskar da mu da salihan bayi subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambaya me yasa idan aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne sai a ce ka rage mai daraja to ya daraja take da aka ce ka rage kullum da jumla ta an ka ce mutum ne don in muka duba za mu ga akwai duniyar mutane akwai duniyar aljanu akwai duniyar tsuntsaye akwai duniyar mala'iku ko ba kai ba to mun nawa kenan hudu a cikin hudun nan sai Allah ta'ala ya ce laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim mun halicci mutum a mafi kyawun tsari yanzu a wannan duniya guda hudu wace duniya za ka sanya shi ka ce mutum ne wanda shi ne ko na Allah salama da lafiya mutum ya ce idan ba zan ce ka ce ba ko mutum ya ce kursun ya hudu billah ko ya ce aljanna ya hudu billah ko ya ce mala'ika ya hudu billah dan annabi ya fi mala'ika ko duk ba wa manzon sa kare ba duk annabawa ko annabi ya fi mala'ika kun gano wannan to an kace ce a rage mai daraja yanzu ya za'a ka ce shi dai Allah guda ɗaya ne ko zo ka ce ka ce guda biyu ne manzon Allah ma Allah ne وقال الله لا تتخذوا إلى أي إلى أي اثنين yace ya Muhammadu bashar kuma laisa kal bashar to me kenan wannan mu duk waɗannan al'amura fa al'amura ne da ake a wurin su amma ba ga manzon sallallahu alaihi aka nufa ba za ga matsayin da ake bai ma wasu da ba manzon Allah ba kuma matsayin da ake bai wa manzon Allah ka taba ji an ce an ga manzon Allah a wata amma sau nawa ake cewa an ga wani a wata ko ba su ce kada wajen an ce an ga maza Allah a wata kada wajen an ce an gan shi an ga Abubakar Siddiq ko an ga Umar ko an ga Uthman ko an ga Ali ba ta da wannan kuma kuma duk da cewa an ce kai gashi mutum ne ka shi mai daraja da kuma sai aka shi ba a gan shi ba kuma aka ɗauko wani aka ce wai shi ya gani a wata

ya hukunce hukuncin shari'a suke a kan shi sun faɗi a kansa idan mun al-mukallaf da ce awwalu ma yajibu alal mukallafi shine al-mukallaf huwa al-baligh aqil idan mutum ba hankali ba ganin da azumi sai ta sha da kansa ba abin da ya dame ai idan ya zama shine ba ma hukunci wannan wasu abubuwa ne na daban amma dai yana magana ne wurin mutum ya zama ka ci ai sakafa ano tsakani

in shiru kar ku taba ne kar ku taba ne in shiru kan wannan magana me abin faɗa baya faɗa me abun faɗa baya faɗa me yasa ba a ganin malaman su a ciki tambaya kenan kawai me yasa ba a ganin malaman su a wurin zikirin da ake har a zama mutum ya zama mahaukaci me yasa ba a'a ai yanzu duk ba batun ma wai ka ɗauko me ya sa duk ka ɗauko inganta su bai inganta ba duk ka shiga wannan magana ka gane jura ta ya sa shi ba a ganin shi a ciki shi karanta shi kunna, shi karanta shi me yasa ya fitowa sai dai a sa wasu su ba haka yake ya isa ku wani hukunci a kan gemu ai mata ne ya zama su ba ta da gemu mai in ka zama yana a gemu ai zai zama wasu kenan mace magana da wani mace magana da wani ya ce shi ba zai ajiye gemu ba ya ce ba shi ba zai ajiye gemu ba domin baban shi bai ajiye ba ya ce ya eh, lalle kana da gaskiya idan aka ce ka shiga aljanna sai ka ce kai ba za ka shiga ba sai ba ka ya shiga ya ce lai ne da hausa ya ce ba wani na hau da ne mata tun ba ba ba na umani na ce kama da gaskiya nan ce ka shiga da za ka ce a'a ya ce a shi ba bai taɓa kuma wasu ku gane al'amura ne da ake so a raba a ce na yara ne gemu a ce rashin kunya ce to ina zuwa waye zai ajiye gemu yanzu za ka samu mutum shekarar shi saba'in gemun shi biyu bai kai ya tsawon dogon tsanka ba shi karan kan shi ya a aske shi ya a aske to wanda ake jami'a kenan babu shi kenan ba yaro ba wani manya ne kake ganin sama da shekara ke kake ganin su da gemu Allah ta'ala ya so amma dai alhamdulillah halatta kafin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله